Eh, eh, eh, jini haɗuwar a cikin irin wannan rana mai muhimmanci al'amura su riga sun kan kama ce lokacin biki yayi amma kuma shi wannan aiki da ba za a iya barinsa ba aikin kuma da ba lalle ne ma ta ci gaba da yinsa ba oh. ni fa gaskiya aikin nan ya fara isa ta gaskiya ishe ni wallahi ah, waran ah. ga miki gaskiya ah, ka san yadda Zara take son aikin ta kuwa wallahi za ku iya samun matsala in dai akan maganar aikin ta ne ka bi ta a hankali in dai akan aikin ta ne yanzu kai haƙuri mama tana ciki bari in kira ta ina so kin ga irin ta ko eh Alhaji Haris yana waje ya zo wurin Zara kuma ya mata maganan cewa za su je ɗaukan hoto za su je ɗaukan pre-wedding pictures ɗinsu mm. gashi kuma ba ta nan don Allah yanzu ta kyauta mishi kenan hmm. ni ana magana cewa ni bana jin magana amma ai gwara ni da ita kin sama mai abin mamaki mm. wai ba shi da nambanta ba ta da namban shi yanzu ki ce ba ta da number ba shi da nan ta yau fa saura sati ɗaya aure ba ka da nan ba budurwa ba ta da nan ka ni ma dai abin da na ga nan ni na rasa wannan na rasa ban san me haɗin yarinyar nan da aikin nan ba gaba ɗaya ita akan wannan aikin duk biyayya iya biyayya ba mu taɓa ce mata ga hanya ta ce mana ba nan ba ne amma akan aikin nan ita rana ɗaya ka ce ta ɗaga ba za ta iya ba wai ita ka ta haram to ai ba ta aka ki ta haram ba ki gaya musu kina da abu kaza a gida sai dole ai abu daga miki kafa yanzu ni me ake so na yi ne tun da shi can a waje yana jira me zan je in gaya mishi to ai abin da za a ce din wai Allah ya sa ita ce Ah. Lafiya? Lafiya? Lafiya? Ke me haka? Lafiya? Baki gane shi ba ne? Washe kai ne. Me ya faru? Me ya faru gaya mun? Wai me ke faruwa? Mu je mu je ke. Dan Allah yi haƙuri ina zuwa minti biyar yau Gaskiya ne. Wannan abu abun dubawa ne. Bai kamata a kyale zancen nan haka ba. Sai na duba. Akwai abin da yake faruwa. ba zan bar zancen nan haka ba. Bari Ai dama haka nan ka iya. Daga girki sai girki ba ka da aiki sai dai ina ya labarin girki ya labarin girki. Na dai kusa in huta da wannan girke-girken. Allah kuwa saura kiris. huta kowa matarsa ta yi masa girki ya ci. Ni fajiya mm. ko aure ne ke zaki cigaba da yin girki gaskiya ina ci. Mm. Kowa ya dafa nasa amma ni naki na faso girkin <laughs> tsofaffi waɗannan yaran ina za su iya girki irin naku. Shikenan ni an halice ni sai in ta muku girki kuna ci ba za ku matan ku ba za su iya girki ku ci ba. A haka nan za su koya. A haka nan za su koya kuma zan maka abincin da ba ku ba ci. Ya haka kuma ka shigo mana ba. Hajiya. Eh. Hajiya. zancen nan fa da yarinyar nan ba zai yi to ko me yasa hajiya mm. na daɗe a gidansa a tsaye duk tsayuwar da ne na daɗe ba ta gidan ba ta dawo ba da ne magana kuma sai aka ce mu wai aiki take zuwa kuma aikin an yi an yi ta daina zuwa aikin taki can na tsaye kawai sai ga ta nan ta shigo da gudu eh, gabaki ɗaya a jigace su waye biyo ta a guji haka hajiya takalmi ta hannu daban jakar ta hannu daban gyalanta daban kafata ta yi busu busu hajiya hannu gama tsewa ta nayi nayi a gaya mu dalilin abin da yasa amma an ki a gaya mu haka na fito na taho ina fitowa sai yan unguwar sakatare ne suke gaya mu ai yarinya ba mutum ne kirki ba ce tsalle tsallen ta take wannan abin da ya karya ne ba ni ban biya ka ba gaskiya ya wuce ya wuce ta take bibi take ba ya arziki ba ce. Haka aka gaya maka? Hajiya ba fa shan ba ne mutanen unguwar ne suke faɗa. Suka ce ta koyar wuta yawo. Allah sa naira ce. Karewar yawo ka san naira ce ba inda babu ita. Gaskiya ni ina ganin hajiya abin nan ba zai yi. Za ta yi. Za ta yi. A kura ya kamata. Sai ka aure ta. Ba kuma mutum ne kirki. Eh haka ake so sai a gyara ta sai ta hadanta sai ya yi da kirki. gaskiya da ya san da yadda za a yi ba wani yadda za a yi yadda za a yi kenan kuma an riga an yi kuma an gama <laughs> wallahi na ga tashin hankali wallahi tallahi na ga tashin hankali kuma ba ta ce miki zan je ofis ba ta wajen ofis zan biya gidan kwalliya hmm. wallahi mun je gidan kwalliya suka biyo ni suka biyo da gudu to ke kaɗai suka biyo muna da yawa <laughs> to amma ba ɓangaren musulmi kuka je wurin kwalliyar ba a ce tun daga wurin kwalliya har ki zo gidan nan babu na Allah guda ɗaya da zai taimake ka wallahi tallahi babu wanda ya taimaka mana muna ta gudu ba mu wanda aka tsaida ba baya fi tsayawa ba kowa ba ta su yake kowa ta kansa yake yi ba ni an ci zara gaskiya ban ganewa wannan labarin naki ba <laughs> kuma ga ta dai ni dai bana bincika ta da matsalar aljanu bari a ce aljanu ne suke firgita to da da kin yadda mun tafi tare ai da hakan ba zai faru ba ko a ah, me zaki ya musu me zaki wallahi dukan mu za su hada su biyo mu to ai na gani me in suka ga mu biyu ne ba za su wannan ba wannan abu dai kawai Allah shi ya san shi Allah ya mayar da kowa a niyarsa. Amin. Mm, aniyar kowa ta bi shi. To, mai a kira Abba ko? Abba na ku ne na ba ta min rai. ayi mutum ba za ka zauna da iyalinka a cikin gidanka ka ji matsalarsu ka ji damuwarsu ka ji farin cikinsu ba koyaushe kana wurin neman kuɗi koyaushe kana neman kuɗi kuɗin nan da su za ka lahira ko menene amma abin da ya kama na a gaya maka dole a gaya masa Allah ya rufa Salamu alaikum. Salamu alaikum salam. Au Hajjaju. To sanni ina gajiya. Alhamdulillah lafiya kalam. Malam din yana kusa ne? A haba ya fita? To, to da na so dai in samu malam a ce shi ne maganan kuma kin ce ya fita. To ba komai aike ma wakili ya ce tunda yawanci ma ke yake turowa abubuwa ko? Eh. To dama magana ne na game da maganan Haris. Na'am? Magana shi da zarar nan, eh. To shi ne dai ya ce shi gaskiya kuma ya zo gidan ya ga wani abin da hankalinsa shi bai kwanta masa ba a tattare da ita zara. Shi ne ya ce to da Allah shi dai gaskiya ba zai iya ban aka ce za a aura mishi ita zaman ba zai yi daɗi ba shi baya jin hankalinsa ya kwanta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. to na yi nemi na yi ƙoƙarin na yi ƙoƙarin tursasa mishi ma in ce masa dai ya yi haƙuri ya abin nan ya ce a'a to shine sai na ce to tunda dai gashi an riga an yi magana auren nan da sauransu bai kamata a ce abin duk ya zo ya zama jula-jula ba ya kamata a kama ɗaya ko da ita shukura sai a iya aure ta eh mana to ai da tun farko ita ce yana ita aka ce ya zo ya aura eh to in an yi haka majiya mu an ƙara mana sutura ne an rufa mana asiri babu damuwa wallahi in an yi haka Allah isa hakan shi ne mafi alkhairi ai dama wani baya auren matar wani ya ce a'a shi zara yake so kuma yanzu kuma ya dawo ya ce ga to ya za a kin san yaran nan yadda suke abinda suka sa kansu shi suke so su yi gaskiya ne dan ma suna dan shakka ta fa ina kokari ina bakin kokari na eh mun gode to a hakan ma wallahi mun gode Allah ya ƙara sutura mun gode sosai wallahi to ba damuwa to shikenan sai mun yi magana na gode to ki gaya masa dan Allah eh to Allah dai ya sa to Allah ya sa ai da mu ai ba da matsala da ku ni na riga na sani ai mun samu muna samun fahimtar juna wallahi to ba komai na gode a gaida malam din in ya shigo to na gode yawwa madalla yawwa ƙwarai kaya sun zo hmm. a ah, ba matsala da zaran shigo da su cikin kasuwa zan yi ma magana insha Allah <laughs> ai ka da matsala in Allah ya ai kamar yadda ne maka daga waje insha Allah shikenan ba matsala zan ma magana Allah ya gwara da Allah ya sa baka fita ba na dawo magana ta gaskiya abinda da kai ban kyauta ban gane abin da ne ban kyauta ba to ta yaya za a yi zaka aure yarinya saura sati ɗaya kuma ka zo ka ce ka fasa aurenta akan abin da baka da hujja a kansa to ai zance ne na gaskiya ba zan iya aurenta ba ne ko ba haka ba ne ga abin da aka gaya min ya zan da hankali na ina sane da wayona da mutunci na jin aure abin da zan zo fada cikin da sani ka gani da idan ka ko ban gani da idanuna ba yan unguwan ne suka gaya min idan makiyanta ne ba ai irin wannan abin bai kamata ba abin da ake zarginta da shi ko a shari'a sai an buƙaci shaidu akalla guda hudu kafin a yarda da shi a zartar amma ta yaya za a ka zo yanzu baka tunanin halin da za su shiga ciki ita da uwanta ta yaya mutum a ce za a auri yarsa saura sati ɗaya a fasa la yi muna hadukun fa ta yi bulle a yi ma yubbul nafsi haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa iman ɗayan ku baya cika har sai ya so dan uwansa abin da ya so kansa kai yanzu zaka so a maka haka kaga abin da aka gaya mun ne kuma da shi zan yi amfani shaidar mutane ai shaida ce mutane ne suka samu suka mun bayani ni kuma da hankali na ba zan yadda in yi auren da zan zo in shiga cikin damuwa na cikin rudani ba ba zai yiwu ba yanzu kai idan aka ce ka aure ta za ka aure ta ai ba magana aure bane da rashin auren ta kowa da sauransu ai ba ni aka ce na aura ba tun farko ka gani ok ba magana wannan ne to idan kana ganin ba ta da laifi to ka aure ta mana kai ba wannan maganar bace ni ba maganar aure ce yanzu ni a cikin lissafi na ba amma kai dai kana da ikon da zaka yi aure wato shine ni bari ka zo ka zare ido ka ba mun kenan to gaskiya har ga Allah ba zan yi auren ta ba aure ya halatta akan ka kuma gashi ka zo ka nema don wannan abin ya kamata a ce ka tsaya ka yi bincike akai ba kawai ka yanke shawara rana ɗaya daga ganin abu kawai ka ce ka fasa ba ka sake tunani akan haka kuzari. Don Allah ya annabi ki haƙuri da abin da ya faru. Na san abin da ya faru da ke san ba daɗi. Don Allah ki daina ta da hankalin ki yi haƙuri. Ki sa a yadda na shigo gidan nan a haka na fita hutun daga bakin titi ya zuwa ƙofar gidan nan a haka na taho. Yanzu wani irin zargi za su dinga min kenan. Ki daina kukan nan. Yanzu kun san da wani ba a kan daina ba. yanzu da Allah da wani ido za a kalle ni da wani ido mutanen unguwa za su kalle ni da mutanen gari baki ɗaya. Zara na sani ki manta da yadda mutane za su kalle ki ai mu mun san ki kuma muna kallon ki da kima ko ki manta da su mama dan Allah ki mata magana ki ba ta haƙuri wannan waya da kuka ga na fita na je na yi yanzu hajiya sa'a ce muka waya da ita don haka yanzu ai ma wata sabuwa in je in caca ta min bayani tunda har an riga an gama raba aibi na bikin nan an rarraba goro bai kamata a fasa auren nan ba amma yanzu shi su ya yanke ba zai aure ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sakamakon haka shine ta yanke hukunci ta mai da auren ga ke shugura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 jini eh, eh, haɗuwar jini haɗuwar jini eh, haɗuwar jini haɗuwar ah. jini